safiyar litinin goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da biyar ga watan jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 132 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ne a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da karatu da tafarki da tsari da manhaji da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini da zamantakewarsa da al'umma malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda wannan aiki da yayi na tara waɗannan bayanai duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa da kayan aikin shi da littafansa Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi ibn qayyim al-jawziya rahimahullah yana ta da mu bayanai akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da aikin hajji za mu tashi a inda yake cewa wa zakara al-imamu ahmadu min hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya ruwaito ta riwaya amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala yace kana aktharu du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawma arafata la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير يتي مبي يوان addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi a ranar Arafa shine ya dinga karanta wannan lafazi na zikiri la ilaha illallah wahda la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir babu sarki abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya da mulki da godiya duka nashi ne dukkanin alkhairi yana hannun Allah kuma Allah mai iko ne akan komai al imamu Ahmad shi ya da wannan riwaya kamar yadda malam ya ambata a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Muhammad bin Abi Humayd wanda malamai suka ce yana da rauni amma malamai sun kalli riwayoyin da wasu ainihin shawahidu da suka zo kama a cikin tafin muwatta sai hadisin ya bayi zuwa ga hasanun ne fi shawahid wallahu alam wa zakara al-baihaqi min hadith ali radiyallahu anhu hakanan al-imam abubakar al-baihaqi ya ambata a cikin kitabus sunan nash daga ainihin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala sayyidina ali ya ce qala annahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah ya ce aktharu du'a'i ودعاء الأنبياء من قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تحب به الرياح وشر بوائك الدهر wannan lafazi ne na al'imamu ainihin wato baihaki malam ya ce baihaki ya ba da labari daga sayidina ali radiyallahu anhu ali ya ce daga manzan Allah su manzan Allah ya ce addu'ar da shi manzan Allah ɗin ya fi da shi da sauran annabawa salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in a ranar arafa shine ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi ke da mulki da godiya kuma mai iko ne akan komai Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya mana haske a cikin zuciyata wa fi nura Allah ka sanya mun haske a cikin kirjina na. fi sam'i nura Allah ka sanya mun haske a cikin jina wa fi basari nura Allah ka sanya mun haske a cikin ganina Allahumma shrah li sadri ya Allah ka yalwata mana kirjina na? yassir li amri ya Allah ka sauka mun al'amurana wa a'udhu bika min waswasi sadri Allah ina neman ka tsare ni daga ainihin waswasin da ke bujiro mutum a cikin kirjinsa wa shatatil amri ya Allah ka tsare ni daga wargajewa al'amarina wa fitnatil kabari. ya Allah ka tsare ni daga fitnar qabri Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma yalju fil layl ya Allah ka tsare ni daga sharrin abin da yake ainihin zuwa cikin dare wa sharri ma yalju fil nahari da abin da ke zuwa da rana wa sharri ma tahubbu bihi riyah Allah ka tsare ni daga sharrin abin da iska ke kadawa da shi wa sharri bawa'iqid dahri da kuma ainihin wato sharrin zamani malam ya ce wa asanidu hadhihi al-adiya fi halin tattaruwan hadisan da suka zo dan ainihin wato wannan tabbatar da wannan addu'a suna da ainihin rauni dan kamar yadda muka ji a baya shi kanshi wannan isnadin akwai in inqita'i a cikin sa baya ga inqita'i a akwai mutum a cikin isnadin mai suna Musa ibn Ubaida ibn Nashit ar-Rabazi wanda bararren bawa ne na Banu Amir yana da riwaya a cikin tafin sunan tirmidhi da littafin ainihin ibnu maja ya rasu a hijira da shekara 152 malaman hadisi sun ce yana da rauni su al-imamu ainihin isaac dan rawiya su al-imamu darqutni da su ibnu duka da sauran malamai sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni don haka ba za a karbi riwayar nan a haka a yadda take ba ina fata mun gane wannan to kamar yadda muka faɗa jama'a a karatun da ya shuɗe cewa hadisin da malam ya kawo mana wanda ya ɗauko shi daga cikin sahihun muslim a ta takaita shi kwarai muna so za mu karanta shi daga cikin sahih muslim din da kuma wasu yan ƙare-ƙaren bayanai duba zuwa ga dimbin fa'ida da ke cikin sa shine wannan hadisi na Jabiru hadisin aikin haji wannan da ke hannuna littafin sharhin muslim ne na al-baharul muhit Fajjaj fi sharhi sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj na malam ainihin wato Muhammad ah, Ali Adam al-Ethiopi Allah ubangiji ya kara mashi lafiya wannan shine mujalladi na 23 ainihin bugun da aka mishi na Darul Jauzi gashi wani babban malami ne a kasar Makka wanda Allah ya mishi baiwa ta ilimi na ban mamaki gashi dai bakin fata ne dan uwanmu kuma a wannan zamani yake rayuwa amma Allah ya mishi baiwar ilimi da da ainihin wato yawan bincike kai ka ce Ibn Hajar kamar da mai waka yake cewa kam tarakal awwalu ailil akhir wa za ka fadlul wasi'il ilkadil Allah yana barin wata falala ga wani na baya sai ya zo sai a ga ya wuce wani wanda ya shuɗe shi babu shakka duk wanda ya karanta littafin wannan malami zai fahimci abin da ake faɗa dangane da wato ƙwanduwa shi a ilimin hadisi da sanin mazaje da iya gwara mazhabobi da fahimtocin malamai da faɗin yadda yake iya kwafo maganganu gashi inda al'imamu ainihin muslim yake cewa babu hijjatin nabi ko babu zikiri hadisi jabir ibn abdullahi na tawil fi hijjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayani akan aikin hajjin manzon Allah babun da ke bayani akan ainihin wato ambatan hadisin jabiru din mai tsawo game da bayani akan aikin hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin shi akwai al-imamu muslim wanda shi ma a cikin sharhin shi na ainihin al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin shi na Muslim al-Minhaj kenan wannan juz'i na hudu shi ma ya tattauna sosai akan hadisin haka ainihin al-Qurtubi Qurtubi Abu Abdul Abbasi a cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhisi sahih Muslim zamu ji ainihin wasu bayanai kadan kadan game da haka a takeicen takaitawa malam yace al-Imam Muslim kenan yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahima jami'an عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال wannan shine ainihin isnadin al da Muslim daga malam Abubakar ɗan gidan Abu Shayba wanda yake shine kadai a cikin wannan isnadi mutumin ƙasar Kufa duka sauran madaniyawa ne mala abubakar ibnu abi shaiba kamar da muka ambata a baya sunan shi abdullahi bin muhammad bin abi shaiba ibnu ibrahima bin usman al-kufi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta da shekara 235 babban malamin hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam uh, Ibn Majah dukkanin su sun riwaya daga gare shi a cikin a cikin al to wanda bai riwaya daga shi ba kawai shine al imam at-tirmidhi babban malami ne thiqatun ne min al thiqat sabtun ne min al-asbat shine dan dan uwa ga Usman ibn Abi Shayba da shi wannan malami da kuma eh, al imam Muslim yace da kuma Ishaq ibn Ibrahima shine ibn Rawiya kenan malam Ishaq dan Rawiya al-Hanzali Abu Yaqub wanda babban malami ne shi ma daga cikin malaman hadisi al-marwazi garin su ɗaya da al ahmad ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi shekara 238 Allah ya gafarta mishi yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim da littafin alimamu Abu Dawuda da al nasai da ibnu maja babban malami ne malam Bukhari ya ya amfana da shi ƙwaran gaske shine har Bukhari yake cewa ban taba rena kaina a gaban wani irin yadda na rena kaina a gaban a isaku da rawiya ba sai isaku da aka gaya sai ce ku rabu da shi shi ma bai taba ganin irin kanshi ba na'am yi eh, wannan ma akwai wannan magana ma daga isaku da rawiya ali ibn madini jazakumullahu khair na'am sai eh, hatim ibn isma'ila al-madani hatim ibn isma'ila al-madani shine malamin su watin su biyu din muka lura imam muslim ya gwama malamai guda biyu daga cikin malamansa su kuma suka ce daga hatim sai ba mu riwaya abubakar da abubakar yake cewa haddasana hatim hatima isma'il al-madini abu isma'il kenan wanda ainihin wato malami ne yana da riwaya a cikin kutubus sita baki ɗayansu ya rasu a hijira da shekara 186 ko da bakwai shi kuma ya ce daga ja'afar bin muhammad ibn ali ibn abi talib kenan wanda aka fi da suna ja'farun sadiq wannan babban malamin fiqhu daga cikin ahlul baiti yana da riwaya a cikin littafin muslim da al-arba'a sai kuma a cikin bukhari mu'allaqan al-imamu ja'far ibn muhammad as-sadiq rahimahullah ya rasu a hijira shekara 148 shi kuma yace daga baban shi to waye baban nashi shine muhammad bin ali bin al-husayn bin ali ibnu abi talib wanda shine tabi'u tabi'ina na hadisin shi kuma wannan sai ya ce shi ne yake ba mu labari yake cewa da ala jabir ibn abdullah mun shiga gun babban sahabi jabiru dan abdullahi sahabi dan sahabi ɗaya daga cikin al min ar riwat wanda ke da hadisai sama da dubu ɗaya daga cikin sahabbai bakwai da suka fi kwayon hadisai in ba na manta ba jabiru dan abdullahi yana da hadisai wajen guda dubu da ɗari bakwai in ba zakira ta abin nan ina ba babban sahabi ne daga cikin mu'ammaruna wanda suka daɗe a duniya har ya makance kamar yadda zamu ji anan baya gani uh, radiyallahu anhu ya rasu jabiru dan abdullahi dan amur dan hiram ya rasu a hijira da shekara 94 yana daga cikin sahabbai na ƙarshe-ƙarshen mutuwa dama jabiru ya shahara da wannan riwaya ta aikin hajji inda ake magana akan aikin hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Jabiru hujja ne authority ne akan riwayar hadisin shaykh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya dogara da hadisin Jabiru dan Abdullahi wajen rubuta littafin sa na Hijjatul Wada dan kankana littafin nan mai dimbin albarka a inda al-Imam Al-Albani ya kokarin tattara riwayoyin da ƙare-ƙaren da suka zo a wasu ainihin wato kutub da wasu usul waɗanda ba muslim ɗin ba amma mu za mu takaitu ne kawai akan wannan riwaya ta ainihin wato al'imamu muslim a takaicen takaitawa ya ce da khalna ala jabir bin abdullahi fasa'ala anil qaumi hattanta ha mun shiga wurin jabiru dan abdullahi yana makahu sai dinga tambaya suwaye da suwaye ana ta faɗan sunaye ai da wane da wane dan wane yace hattanta ha har ya tike zuwa gare ni faƙultu sai na ce ana muhammad bin aliyin bin husaini sunana Muhammadu ɗan aliyu ɗan husaini fa'ahwa bi yadihi ila ra'asi sai miƙo hannun shi ya taɓa kaina wana za'a zirril a'ala ya kwaɓe mini botirin rigana na sama wa zirril asfal da botirin rigana na ƙasa summa wada'a kaffahu baina sadayya ya sanya hannun shi akan kirji na tsakanin ainihin nono na guda biyu wa ana yawma gulamun shabu. Ya yace ina yaro matashi Faƙala sai sai yace da ni marhaban bika yabna akhi lale maraba da kai ya ɗan gidan ɗan uwana sal amma shi ita tambayan ni duk abin da kake so fa sa'altuhu huwa a'ma na tambaye shi yana makahu wa hadara waqtu salati lokacin sallah yayi fa qama fi nisajatin ya miƙe a cikin wata 'yar riga wato wani ɗan bargo multahifan biha yana lullube jikin shi da ita kullama wada'a ala ala mankibihi raja'a tarafaha ilayhi duk sanda eh, tarafuwa ilayhi duk sanda ya ta akan kafadar shi sai ta fado haka tana tana gangarawa ita wannan yar bargon ne ko makamancin haka min sigariha saboda kuncin bargon da rashin girman shi wa ila jambihi alal mishjabi amma kuma ga babban wani bargo nan a kusa da shi a rataye a jikin almishjab shine kamar ka ce hanga inda ake rataye kaya me yake ce mai da Hausa irin wurin rataye kayan nan namu na da ni na manta sunan shi ma wallahi to shikenan shine dai hanga ko fa qultu eh, fa salla bina mana limanci yana makahu fa qultu sai na ce da shi akhbirni an hajjati ko hajjati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqala bi yadi ce Allah shiga fata malam ka bani labarin aikin hajjin nan na manzon Allah mana salawatullahi wa salamuhu ala nabihi faqala bi yadihi sai yayi haka da hannunsa da tis'an ya nuna tara kamar ka ce ya ɗauko yatsu biyar da yatsu hudu sai ya haɗa su wuri ɗaya ya nuna tara faƙala ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi makasa tis'a sinina lam ya hujja Ya ce manzo Allah ya rayu shekara tara ya haka da yatsun shi shekara tara bai aikin hajji ba Sun ma'azzanafin fin nasi sannan manzon Allah yasa akai shela ga mutane cewa kowa ya taho fil ashirati a shekara ta goma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajjun cewa wannan shekara manzon Allah ya tafi aikin hajji. faqadimal madinata basharun kaseerun sai mutane da suka zo garin madina kulluhum yaltamisu an ya atamma bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama jabiru yace kowa yana so ne yayi koyi da manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa ya'mala misla amalihi ya aikata aikin hajjin shi irin na manzon Allah fa kharajna ma'ahu hatta ataina dhul hulaifati fa waladat asma'u bint Umaisin muhammad ibn abi bakr yace muka fita har aka je zulhulaifa a wannan wajen sai matar sayyidina abubakar asma'u yar umais ta haifa mashi ɗa mai suna muhammad dan abubakar fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaifa asna'u ta ta aiki mijinta yaje tambaye mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ta yi qala sai manzon Allah yace igtasili wastafiri bi thawbin wa harimi ki wanka sannan ki toshe ainihin mafitar jinin nan da wata tufa ko wani tsimma sannan ki ɗauki harama فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد من الله صلى الله عليه وسلم يا أينه صلى أولا مسلتي ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيضاء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي har lokacin da raƙuma ta daidaita da shi a cikin ainihin wato sahara sai na kalli iya ganin idona na ga mutane wasu akan abun hawa wa mashin wasu masu tafiya a ƙafa wa an yaminihi misla zalika dama da shi ma mutane iya ganin idanka wa an yasarihi misla zalika hagu da manzon Allah sallallahu alaihi mutane ne iya ganinka wa min khalfihi misla zalika hakanan a bayansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina adhurina manzon Allah ko yana tsakankaninmu wa alaihi yanzilul shi Allah yake sakawa da alqur'ani wa huwa ya'rifu ta'wilahu kuma shi ya san fasara alkur'ani shi ya san ma'anar shi wa ma eh, bihi min shay'in amilna bihi da haka sai muka zauna lafiya saboda sai manzon Allah yayi aiki sannan muke yi duk aikin da ya shine fasara alkur'ani fa ahalla bit tauhid sai manzon Allah ya talbiya ta kadaita Allah yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak yace labbaika Allahumma labbaika ya Allah na amsa kiranka ya Allah na amsa labbaika la sharika laka labbaik ya Allah na amsa kiranka ya kai Allah wanda baka da abokin tarayya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk godiya da ni'ima duka naka ne ya Allah da sarauta la sharika lak baka da abokin tarayya wannan daga cikin fassarar da fa ahalla bit tauhidi tace fassara mafi inganci cewa akasin abinda mutanen makka suke ihrami da shi suke talbiya da shi za su ce la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka ba ka da abokin tarayya sai wani abokin tarayyan da kai ka yadda a sashi a tarayya tare da kai kuma shi ma mulkin ka ne da abin da shi ma ya mallaka kaga sun shigar da gumakan su kenan to kaga wannan shirka ne aka san tauhidi ko kuma da suke fassara cewa fa ahalla bit tauhidi sai yayi ainihin ifradi wannan fasara ce wacce take mai rauni domin mun ji cewa kirani yayi. wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa ahallan nasu bi hadha alladhi yuhilluna bi jabiru yace sauran mutane kuma kowa yayi irin talbiyar da ya saba falam yarud falam yarud rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an minhu Allah bi hana yin wani irin talbiyar da ya saba ba shikenan malam ya ci gaba da cewa walazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama talbiyatahu manzo Allah ya lazimci talbiyarsa a wata riwaya aka ce har sai da bakunan mutane suka bushe ba a yi wata tafiya mai nisa ba saboda yawan yin talbiya da suke duk bakunan su sun bushe sun kame qala jabirun walasna nanwi illa alhajj jabiru yace ba mu da wata manufa ta fitowa sai aikin haji lasna na al-umra a lokacin mun ba mu san abin da yake cewa tamattu'i ba hatta idza atainal baita ma'ahu sai da aka zo ɗakin Allah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama istalama rukuna faramala salasa, ya ainihin taba rukunul yamani inda hajar aswar yake sannan yayi sassarfa kafa uku wa masha arba'an ya tafi ainihin wato tafiya gama gari kafa hudu thumma nafaza ila maqami ibrahima alaihi salatu wassalam فقرأ واتخذوا من مقام Ibrahima min مقام Ibrahima. musallan sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi inda maqam Ibrahim yake ya karanta wannan aya faja'al al-maqama bainahu wa bainal bait ya sanya ainihin wato maqama Ibrahim tsakankanin sa da tsakanin ɗakin Allah fa kana abi yaqulu sai wannan ainihin wato Jafar dan Muhammad yace babana Muhammad ya kasance yana cewa yana cewa wala a'lamuhu zakarahu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u a taini, ya ce na tabbatar cewa Jabiru ya ambata daga manzon Allah cewa a sallar da manzon Allah yayi a wannan maqama Ibrahima sai ya karanta qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun thumma raja'a ila ar-rukni fastalamahu sannan ya koma ya sake taba ainihin rukunin yamani Sun thumma min babi ila safa sannan ya fita ta ƙofa zuwa ainihin safa falamma dana min as-safa qara'a inna as-safa wal marwata min sha'airillahi abda'u bima bada Allahu bi yayin da je safa sai ya karanta ainihin faɗin Allah inna safa wal marwata min sha'irillah sannan ya ce zan fara wannan sa'ayi da da Allah ya fara ambata a ayar fa bada bis safa farqiya alaihi ya fara da dutsen safa ya hau kan dutsen safa hattara albaita har sai da ya hango ɗakin Allah fastaqbala alqiblata ya fuskanci alqibla fa wahada Allah wa kabbarahu fa qala wa qala ya ainihin yima Allah tauhidi da girmama Allah sannan yace la ilaha illa Allah wahda la sharika la lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda Ya ce babu abin bauta bisa gaskiya da tantanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ke da mulki da godiya ke da iko akan komai babu abin bauta bisa gaskiya tantanta sai Allah shi kadai wanda ya cika manzon shi alƙawarin sa ya taimaki manzon shi bawansa sa ya rugurguza gaba ɗaya sojojin taron dangin nan shi kadai thumma da'a baina zalika qala misla hadha thalath marrat ya ce sa'an nan yayi ta'addu'a yayi addu'a kuma ya maimaita wannan ainihin zikiri so uku thumma nazala ila marwa hatta idha sabbat qadamahu fi batn wadi sa'a sa'an nan manzo Allah ya sauka ya gangaro ya kama hanyar marwa daidai lokacin da kafafun shi suka taka ainihin cikin kwarin wannan kwazazzabu sai ya tafi a guje hatta sa'ida ta masha har sai da ya hau can tudu sai kuma ya tafi a hankali hatta a talmarwa haka ya haya isa marwa fa fa'ala ala almarwati kama fa'ala ala safa ya aikata irin abin da ya aikata a marwa ya zo ya aikata shi a safa ya aikata irin abin da ya aikata a marwa irin abin da ya a safa hatta idza kana akhiru tawafi ala almarwati fa qala yayin da ya dawafi na karshe ya tike a marwa sai ya ce law an istaqbaltu min amri masadbartu lam asuqil hadiya da a ce na san haka al'amarin zai faru da ban koro hadaya ba wa ja'altuha umra da sai na maishe ta umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyuhilla falyuhilla wanda duk ba shi da hadaya ya warware aikin hajjin shi ya koma tamattu'i wal yaj'alaha umra fa qala suraqah ibn malik ibn ju'shum fa qala fa qama ibn malik ibn ju'shum fa qala sai suraƙatu ɗan maliku ɗan ju'ushumu sai ya miƙe ya ce ya rasulallah ali amina haza amlil abad ya manzan Allah wannan shekarar ce kawai koko li abadin har abadan abidina fashabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asabi'ahu wahidatan fil ukhra sai manzan Allah ya sanya hannayen shi ya ratsa su wani yatsa ya shiga cikin wani wa qala yace dakhalatil umratu fil hajji marrataini la bal li abadin abad yace umra ta shige cikin aikin haji umra ta shige cikin aikin haji ba wannan shekarar ba kadai har abadan abada wa kadima aliyu min al-yamani bi budinin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya taho daga kasar yaman ya taho da ainihin wato raquma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فوجد Fatimata رضي anha min ممن halla. sai zo tare da Fatima ta warware haramarta walabisat siyaban sabighan ta sanya kaya mai rini waqtahalat ta sanya tozali fa ankara zalika alaiha yace yaya haka fa qalat inna abi amarani bi hada tace babana manzon Allah kenan salawatullahi wasalamu alaihi shi yace ne haka qala fa kana ali yaqulu bil iraq sai ali ya kasance a kasar iraki yana bada labari yana cewa fa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muharrishan ala fatima sai na tafi gun manzon Allah na tsaye na kai suka na kai ƙara na kai ainihin wato complain akan fatima lillazi sana'at akan wannan abin da ta aikata mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina mai neman ƙarin bayani a gun manzon Allah fi ma zakarat anhu cewa da gaske ne abin da ya ce ta ce ya ce shi ya ce fa akhbartuhu anni ankartu zalika alaiha na bashi labarin kuma cewa ni na ce abinda tayi ba daidai bane fa qala sadaqat sadaqat manzo Allah ce tayi gaskiya tayi gaskiya ma za qulta hina faratta alhajja kai me ka faɗa sa'ad da ka zo ɗaukan niyya ta aikin hajjin ka zo yin ainihin wato talbiya qala qultu allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk yace na ce ne ni ina ɗaukan harama irin wanda manzanka ya ɗauka ya Allah qala sai manzo Allah yace fa inna ma iyal hadiya fala tahillu to ni zo da hadaya zan warware ba dan haka kai ma ka zo da hadaya karka warware qala jabiru yace fa kana jama'atul hadi lil alladhi kadima bihi ali min al yamani sai zama ainihin tattaruwan watin hadayar da aliyu ya zo da ita daga yaman wallazi ata bihin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda manzon Allah ya zo da shi daga Madina da aka hada sai suka zama mi'atan raqumi 100 qala jabiru yace fa hallan nasu kulluhum gaba ɗayan mutane suka warware su wa qassaru suka rage gashin kansu illan nabiyya sallallahu alaihi wasallama amma banda manzon Allah wa man kana ma'ahu hadiyun banda kuma duk wanda ke da hadaya falamma kana yawmut tarwiya yayin da aka zo ranar takwas ga wata tawajjahu ila mina sai aka tashi aka kama hanyar mina fa ahallu bil hajji suka ce labbaik allahumma hajjan wa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa salla biha adh-dhuhra wal maghriba wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajra manzo Allah ya hau ya tafi ainihin mina ya je sallar azhar da la'asar da magariba da isha da asuba ta washe gari thumma makasa qalilan sannan ya zauna kadan hatta tala'at ash-shamsu har rana ta fito wa amara baqiyati eh, bi qubbatin min sha'rin tudrabu lahu bi namira sannan yasa aka tafi aka je aka kafa mashota ta irin rumfa wanda aka yi ta da ainihin wato gashin dabbobi da aka saka aka je aka aka ainihin wato kafa ta a namira fasara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah ya kama hanya ya tafi wala tashukku quraish illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-haram quraishawa dake cikin wannan tawaga suna ganin babu makawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tsaya ne a cikin al-mash'ar al-haram ba zai fita daga cikin harami ba ma'ana irin yadda suke a jahiliya kama kanat quraishun tasna'u fil jahiliya fa ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta ata arafat sai manzo Allah ya zo ya wuce inda suke tsayawa har ya je arafa fa wajada alqubbata qad duribat lahu bi namira ya samu an riga an kafa mishi wannan yar rumfa fa nazala biha ya sauka a cikin rumfa ya da zango hatta idza zagat ash-shamsu hadda rana tayi zawali amara bil qaswa'i fa ruhilat la sai yasa aka daura ma al qaswa'u ainihin wato siddi fa ata batnal wadi yaje cikin kwazazzaban na ainihin wato arafa fa nasa yau mutane hudu ba wa qala yace inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum haza. ya ku jama'a ku sani da cewa da jininku da dukiyarku sun haramta akan junanku kamar yadda wannan rana take da haramci da alfarma fi shahrikum haza a cikin wannan wata na zulhijja fi baladikum haza a cikin wannan gari na makka ala ku tsaya ku ji kullu shay'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un ki duk wani al'amari na zamanin maguzanci to na take shi da kafan nan tawa wa dima'ul jahiliyati mawdu'a jinan nakin da ake bin bashi na zamanin jahiliya to na take su wa inna awwala damin adau min dima'ina dam ibn rabi'ata ibn al-harith jini na farko da zan wargaza ainihin wato bashin shi da ake bi shine jinin dan gidan rabi'atu dan harith kana mustardi'an fi bani sa'ad ya kasance ana shayar da shi ne ana renan shi a cikin banu sa'ad fa qatalathu hudhailun sai hudhail sai kashe shi da wani makami wanda ya ainihin karkace wanda kama a ce stray bullet wa ribal jahiliyyati mawdu'un riba kudin ruwa da ake bin bashi a jahiliya na hana su na soke su wa awwalu riban adau ribana riba ta farko da zan lalata ita ce ribar gidanmu riba abbas ibn abdul muttalib ita ce ribar kawuna abbas fa innahu mawdu'un kulluhu na wargaza wannan ribar gaba daya fattaqullaha fin nisa'i ina ja muku kunne ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata fa innakum akhastumuhunna bi amanillahi kun dauke su ne da ainihin amanar Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi kun halasta a farjin su ne da kalma Allah kalma Allah ko dai kalmar tauhidi ko kuma ainihin ya zama wato siga aure da aka yi ko faɗin Allah fankihu ma tsaba minan nisa'i kuma kamantan haka malam ya ci gaba da cewa walakum alaihinna alla yuta'ina furushakum ahadan takrahunahu wajibi ne akan su su matan kar su bari wani ya shiga gidanku wanda ba kwa so ya shiga fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin idan suka aikata haka za ku iya dukansu duka ba mai cutarwa ba hunna alaikum hunna wa hunna bil ma'ruf ku kuma wajibi ne ku ciyar da su ku ba su sutura bisa ainihin adalci da kyautayi wa qad taraktu fikum ma lan tadillu abadan ba'dahu in ah, ma lan tadillu ba'dahu in itasamtum bihi na bar muku abinda idan dai ku rike shi to ba za ku bata ba har abada kitabullahi littafin Allah wa antum tus'aluna anni ku sani da cewa za a tambaye ku game da ni fama antum qa'iluna me za ku bada amsa qalu sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahata muna shaida cewa ka isar da sako ka bada wajibin da ke kanka kuma ka yi kyautai faqala bi isba'ihi as-sababa sai ya nuni da yatsan shi ainihin wato na tasbihi din nan uha, ila sama yana nuna sama da ita yana cewa wayan kutuha yana miƙa ta yana sama da ita yana nuna wa mutane ilan nasu ce Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka shida ya Allah ka shida salasa marratin ya faɗa haka sau uku sun ma'azana sun aqama fa sannan aka tada iqa aka yi kiran sallah aka tada iqama fa sallat dhuhra ya sallaci azhar thumma qama fa sallal asra ya miƙe ya sallaci la'asar wa lam yusalli bainahum shay'an bai sallaci komai tsakankanin su ba thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta atal mawqifa sannan manzo Allah ya ƙara hawa abun hawan shi har sai da yazo wurin tsayuwa Arafa faja'ala batana naqatihi alqaswa ila sakharati ya zo ya sanya ainihin cikin raƙumarsa a kan ‘yan ƙananan duwatsun nan ma'ana ta tsaya a daidai inda duwatsun suke sai zama cikinta na kallon duwatsun waje ala habalal mushati bai na yadai akwai ruwaya mai jabalal mushati za mu zo mu ji magana a kanta insha Allah waje ala habalal mushati bai na yadai ya sanya ainihin wato matattara ko hanya ko lawalin masu tafiya da ƙaba gaba gare shi wasu taƙbalar kiblata ya kalli alƙibla falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai gushe ba a tsaye a wannan waje har rana ta fadi wa dhahabat as-sufra rana din nan ya tafi aka daina ganin shi hatta ghaba al-qurs ya zama ainihin wato ƙwallon rana shi ma ya bace ba a ganin shi wa ardafa usamata khalfahu sai ya goya usamatu ibn zaid a bayan raƙumar shi wadda fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallama sai manza Allah ya fito ya kama hanya zuwa muzdalifa kenan wa qad shanaqa lil qaswa'iz alhalin ya takura linzamin wannan raƙuma baya barinta tana yin sauri hatta inna ra'asaha la yusibu mawriki rihli har ya zama na wato wuyanta yana kanta yana yana taba wato yana taba ah, abin nan gefen siddin abin hawan wa ya ƙulu biyadihi dihi yana ta nuni da hannun shi na dama yana cewa ayyuhan nasu as-sakinata sakinata mutane ya ku mutane a tafi a natse a tafi a natse kullama ata hablan min al-hibali arkhalaha qalilan hatta tas'ada hatta tas'ada hatta atal muzalifa duk sanda wajen taron mutane ko cincirin sai ya dan ainihin ƙara mata ragewa ya dan ƙara rage mata sauri kaɗan har ta dan samu ta hau ma'ana ya dan sakin mata in yazo tudu ta samu ta dan hau har ya muzdalifa fa salla bihal maghriba ya sallan maghriba a muzdalifa wal isha'a da sallar isha bi adhanin wahidin wa iqamatin da kiran sallah kwaya daya da iqama guda biyu ma'ana iqama ga kowace sallah kenan walam yusabbih bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar nafila tsakankanin su ba thumma tada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta tsala alfajr sannan manzo Allah ya samu riya kwanta har alfajr ya fito wa sallal fajra hina tabayyana lahu subh ya sallaci asubahi yayin da ta bayyana cewa asubahin ta yi bi azanin wa iqamatin da ainihin kiran sallah guda daya da iqama summa rakibal qaswa sannan ya hau ƙalƙaswa, hatta atal talmashar haram har yazo inda yake cewa almash'ar mashar harami wannan wato tasha ko matsayar mutanen makka fastaqbala ƙiblata qiblata fada'a fada'ahu wa kabbarahu ya fuskanci alƙibla ya roki Allah ubangijin sai ya girmama Allah wa halalahu ya karanta la ilaha illallah wa wahadahu ya karanta ainihin wahdahu la sharika la falam yazal waqifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a tsaye hatta asfara jiddan har sai da gari ya haske kwarai fadafa sai ci gaba da tafiya qabla an tatla ash-shams kafin fitowar rana wa ardafa al-fadl ibn abbas anan kuma sai sake daukan wani ainihin fasinja ya goya shi ya rage mai hanya shine al-fadl ibn abbas radiyallahu anhu wa kana rajulan hasana ash-sha'ri abyaba ya kasance shi al-fadl wani mutum ne mai kyakkyawan gashi fari tas wasiman mai kyan halitta ma dafa rasulullahi sallallahu alaihi bihi marrat ya jirina. yajrina shikenan da aka wuce wannan waje sai manzon Allah ya ga wasu mataye dhu'un daga za'ina a asali za'ina shine raqumin da ke ɗaukan mace daga baya saboda mulabasa da mujanasa sai ma ana ce mishi kawai mace din kamar yadda ake ce ma raƙumi arrawiya raƙumin da ke ɗaukan kayan ban ruwa sai ana ce mishi ma shine mai ban ruwa din kamar yadda ake ce ma zani hiqu alhalin asali hiqu shine kashin nan na hagu wajen kwankwaso daidai da ake daura zani wannan laraba suna wannan lil mujanasa lil lil mulabasa ko a wani yare ma ana iya samun wannan idan mutum ya kusanci da abu sai a same sunan shi ko su zama ba sa ainihin wato e, ba a tantance wuri da wuri da suka kusanci ko abu da abu haka to sai wasu mataye suka wuce yajirina suna tafa cikin sauri shine ma'anan yajirina anan hijaban na jan ƙasa fatadikal fadlu yanzuru ilaihinna sai fadlu dan abbas yayi ta kallon su fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajihil fadli sai manzo Allah ya sa hannun shi akan fuskar fadlu din fa hawwala al fadlu wajahu da manzo Allah ya sa fuskar shi ya tare haka ya tare shi sai sai ya juya ta ɗayan wajen kamar ka yana kallon sa dama da aka tara dama sai wai ga taho yana so dai sai ya kare musu kallo ko yana musu dogon kallo kenan manzo Allah ya tare ila shaqqil awwal fa hawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu min ash-shaqq akhir manzo Allah ya sake sa hannun shi ta ɗayan bangaren ala wajhil fadli ya ainihin tara fuskan fadlu yasrif wajahu min ash-shaqq al-akhir yanzuru yana ainihin tare shi kar ya kalla hatta ata batana muhassirin a wata riwaya aka ce Abbas baban shi sai ya ce ma manzo Allah ya kake tare ma dan uwan naka fuskan shi Za Allah ya ce na ga kyakkyawan saurayin da kyakkyawan budurwa suna kallon juna na tsoratar musu fituna wannan fa filin aikin hajji ne jama'a a filin arafa ne kakka manta an taho kuma sahabbai ne kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wani zamani aula da atari kenan da duk wasu irin mutane da duk wani irin waje Allah ya tsare mu hatta ata batana muhassirin har sai da aka zo wannan kwazazzabo da ake cewa batnu muhassir inda aka halakar da ashabul fili ko fa harraka qalilan sai manzo Allah ya dan saki linzami ya dan ƙara sauri thumma salaka tariqal wusta allati takhruju ala aljamratil kubra sannan ya shiga hanya wata ke ta tsakiya wadda ta bulo da kai daidai aljamratil kubra hatta atal jamrata allati inda shajara har zo gun wannan jamra wadda take wurin bishiyan nan inda shajara ko inda jabiru wurin bishiyan nan lil ahadil huduri kenan faramaha bi ya hasayatin yazo yayi jifa har sau bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin minha yana cewa Allahu akbar tare da kowane dutse misal hasal khazfi kaman ainihin karamin tsakuwa ta ainihin wato jifa ramamin batnil wadi yayi jifan daga nan cikin kwazazzaba sun man sarrafa ilal manhari sannan ya tafi wurin yanka mahautar da ake yanka ainihin dabbobin watin abin nan hadaya har a yanzu da zaran ka bar jamra din al'aqaba zaka gangaro ne kawai daga gefen ka na dama akwai wurare da aka giggina ga sunan inda ake yayyanka wadannan dabbobi shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gangaro fanahara salasan wa 60 biyadi ya yanka raƙuma guda 63 da hannunsa sun ma'ata aliyan sannan ya baiwa aliyu wuka fanahara ma gabara ya yanka sauran in ka ce ɗari ne kaga saura talatin da nawa kenan saura talatin ko wa ashrakahu fi hadihi manzo Allah sallallahu alaihi suka yi tariya da sayyidina Ali a cikin waɗannan ainihin wato hadaya thumma amara min kulli badanatin bi bab'a sannan yasa aka dauko tsoka a jikin kowace ainihin wato raƙuma faj'ilat fi qidrin aka sa a tukunya guda fatubihat aka ainihin wato dafa shi gaba daya fa akala min lahamiha ya ci daga naman fa fa'akala shi da sayidina ali suka ci daga naman wa shariba min maraqiha kuma suka sha roman sai ya zama kenan sun ci naman na duka dabbobin wanda ba su ci nama ba to roman ya wakilta tunda roman aya cakuɗe da juna gaba da da wannan malamai suke cewa duk wanda ya rantse ba zai ci nama ba in ya sha roman farfesun nama to faqad hanasa ya kare rantso shi <laughs> ko da kifi ya ci kuwa saboda kifi ma Allah ya kashi da suna nama lahaman tsariyan ko kifi ka ci to ka rantsuwarka sun maraki ba rasulullahi sallallahu alaihi fa'afa da ilal ila albayti sannan manzon Allah ya hau abun hawansa sai ya tafi zuwa ɗakin Allah fa salla bi makkata dhuhra yayi salla azhar a makka fa ata bani abdul muttalib bayan da ya salla azhar a makka zamu zo mu ji cewa yayi salla azhar a makka riwaya sahihiya kuma riwaya sahihiya ya yayi sallah azhar mina bayan ya koma ya za a hada su malamai sun haɗa su ta hanyoyi da dama daga cikin hanyoyin cewa ya yi sallah azhar a makka sannan kuma ya koma mina sai ya tarar ba a yi sallah ba ana jiran shi saboda bai ba wakilci ba suna ta jiran shi sai ya ƙara yi musu sallah kamar yadda yakan yi haka a ainihin halin tafiya Eh, sallar tsoro da makamantansu haka malamai suka kawo daga cikin mangan da aka hada su karanta ainihin wato littafin sharhu muslim na al-imam da wasu wurare insha Allah da mu ishara daga baya insha Allah malam ya ci gaba da cewa eh, sai manzo Allah ya tafi fa'ata bani fa'ata bani abdul je gun dangin sa bani abdul mutallib Yaskuna ala zamzama suna shayar da mutane a rijiyar zamzam faqala sai ce da su inzi'u bani abdul muttalib ya ku dangin abdul muttalib ku ci gaba da jawo ruwa daga cikin ainihin rijiyar nan falaula an kumun nasu ala sikayatikum wallahi ba dan kada mutane su muku ainihin hijacking su kwace muku wannan falalar ta aikin shayar da ruwan nan ba da nazatu ma'akum da ni ma zan sauka na jawo ruwan tunda ni ma bani abdul muttalib ne amma idan na sauka na ja to mutane za su dauka shi ma yanzu wannan sha'ira ce min sha'iril hajj kowa zai ce sai yayi daga nan kuma za a za a yi ainihin wato oba abin nan za a yi oba takin din banu abdul muttalib a wannan aiki da suke fanawaluhu dalwan fashariba minhu sai suka mika mishi ainihin wato guga guda sai ya kwankwada ya sha wannan shine hadisin Jabiru dan Abdullah radiyallahu anhu na ainihin wato bayani akan zuwan aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamin Ali Adam a baya da yake cewa qala an-nawawi radiyallahu rahimahullahu hadithu Jabir radiyallahu anhu haza hadithun azimun mushtamilun ala jumalin min al wannan hadisi na Jabiru dan Abdullahi hadisi ne da yake dauke da ainihin wato jimloli da dama na falaloli wa fa'isa min muhimmatil qawaid da abubuwa masu daraja na muhimman ka'idojin addini wa huwa min afradi muslimin na daga cikin hadisan da muslim ya kadaitu da su lamyar wuhil bukhari fi sahihihi bukhari bai fitar da shi ba a cikin sahihinsa sai can gaba yace qala al-qadi iyad al al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi ce wa qad takallama nasu ala ma min al wa akthar malamai sun yi magana akan abin da ke cikin hadisin nan na fiqh suka yawaita wa sannafa fihi Abu Bakr bin al-Mundhir juz'an kabiran al-Imam Ibn al na da littafi na musamman akan fa'idojin wannan hadisin wa kharraja fihi min al-fiqh mi'atan wa nayfan wa 50 naw'an ya fitar da ka'idoji da fiqh da fahimta guda 150 da wani abu sai al-Imam Iyad yace walau taqassa da ya ce bari ya tace ya tace kai ya daga kafa akan komai lazida ala hadha alqadri qaribun minhu da sai an ƙara akan 150 wani abu kamar shi dai sun kai fa'ida 300 kenan wa qad sabaqa al-ihtijaju bi nukatin minhu fi asna'i sharh al malam yace qala al-jami'u afa Allahu anhu wa ana insha Allah ta'ala sa'aqum bi sharhi al-hadith sharhan mustaw'aban mustaqmilan li maqasidihi wa mujtami'an li fawaidihi wa mustakhrijan li awaidihi bihaythu taqarru aini uh, bihi uyunir ragibina min ruwadihi وبالله تعالى استعين ومنه اطلب المدد والتمكين انه جواد كريم رؤوف رحيم yace ni kam zan tsaya a nan wurin zan yi magana zan tantance zan kai in kawo wajen bayani akan fa'idojin sa da falalar da ke cikin sa da fiqhun da ke cikin sa duk sai na fito da abin da zai sa in ka karanta ka ji dadi ka ji idan ka yayi sanyi ka ji ka more karatu da haka jama'a kun ga din daga wannan farkon mujalladi daga shafi na biyar yake sharhin hadisin har zuwa shafi na ɗari da hamsin da biyar duka wannan sharhin hadisin ya yi yawa ko alasani <laughs> ya yi yawa tun sharhi ni dai ban taɓa gano da hadisin sharhin irin haka ba magana yake magana yake wasu ma hadda maimaitawa wasu ka rasa ma me yake so yake ya kai ya kawo gashi da gashi jamma'u ne ya ce mulla alul qari ya ce wana ya ce ibnu hajarin ya ce qadi iyar ya ce shi kanshi ibnu qayyim ya ce kaza ibnu taymiya ya ce kaza al imam al qurtubi ya ce kaza in ya fada ya fada kuma sai ce qala al jami'u afallahu anhu shi ma kenan shi kuma ali adam ya ce kaza Allah ya gafarta musu gaba daya to za mu dan tattaba ne jama'a kadan kadan ru'usul aqlami ko saboda mu malalata ne mutanen ƙarshen duniya masu son banza ba zai yi mutabin wannan karatun haka ba jama'a ba zai yi ba in zan shi fa littafin nan rubuta kayan shi yake yana karantar da shi ko kuma yanzu ina jama'a in ka gan mu muna zaune to facebook muke yi za mu zauna mai tayi awa da awoyi ko taɗin banza da wafi labarin wasu 'yan iska can 'yan kwallo ko 'yan dambe ko masu kuɗi ko 'yan siyasa Allah ya tsare mu to a inda yake cewa Ah, akwai inda yake magana bayan da ya gama kawo maganganun ah, kamar yadda ya ambata a cikin gababban hadisin sai zo ya ce masailu ta ta'allaku bi hadal hadis ga mas'aloli da suke da alaka da wannan hadisi haka yake kawo sai ce mas'alatul ula mas'alatul saniya kaza kaza kaza to zamu bu wasu wasu kuma zamu tsallake su gurgurdan hali malam yace al mas'alatul ula wannan ta farko ya magana ne akan wato hadisin da makharajin shi da kuma suwaye suka fitar da shi cewa wannan hadisi an samu ɗaliban jabiru mutum bakwai siƙatu su rawaito hadisin daga gare shi daga cikin riwayoyin akwai wadda take riwaya ce ta imamu muslim akwai da al'imamu abu nu'aymin ya fitar a cikin mustakhraj al'imamu abu dawud ya fitar al'imamu darimi al'imamu ibnu maja ibnu jarud a cikin al-muntaka al al-baihaqi dukkanin sun fitar da wannan hanya ta muhammad ta jabiru dan ta ainihin ja'far dan muhammadu sadiq da wannan cikakkiyar hakanan kuma akwai wata riwaya daban al-Imam ya ƙara fitar da ita sannan al Ahmad a cikin Musnad al Aini Abu Dawud da a cikin musnadinsa sannan alimamu Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Addarami da Ibn Majah da Malik al-Imam Tahawi a cikin sharhu Ma'ani Asar da Mushkil Asar athar qasim at-Tabarani a cikin al kabir Ad-Darqutni a cikin Sunan dinsa al-Imam al-Hakim Abu Abdullah al imamu ibnu Khuzaimah duka wannan sun fitar da shi sannan ibnu sadin a cikin tabaqatul kubra sannan ainihin wato al-imam abu nu'aym al-asbahani a cikin littafin hilyatul awliya akwai riwaya kuma abu zubairi an jabirin akwai gasnan dai da yawa ya ta ambaton su waɗannan sannan ya takhrijin hadisin da bayani akan wuraren da zaka same shi kamar yadda yake a bisa al'ada shi gaba daya sai ya ce akwai kuma mas'alatu salisa min fawaidihi daga cikin fa'idojin hadisin abu na farko bayanu hijjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa anna mundu an kharaja min almadinati ila an intaha min a'mal alhajj wannan hadisi yana mana bayanin gaba daya aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun fitowarsa daga Madina har ya gama aikin hajji shi sa ake daukan shi a matsayin asali game da bayani akan aikin hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa minha annahu yustahabbu liman warada alaihi za'iruna aw difanun aw wa nahawhum an yas'ala anhu na daga cikin fa'idar kuma shine yana daga cikin abin da ake so kai idan baki suka zo gurin ka kuma su ziyara ka tambayi su waye su wannan zai ba su ainihin uns sakin jiki da kai ba kai a zo a zauna ba a san waye da waye ba a to kai mutumin gari kaza kai daga ina kake a ai ko na san wani a garin ku eh yaya suwa ne wannan zai sa su saki jiki da kai a ina muka samu wannan inda zabiru aka ce yana tambayar su waye da waye waye da waye waye da waye al-imamun nawawi a daidai nan yake cewa wannan ma yana da asali a cikin sunna shine saboda ka sawa kowane mutum matsayi daidai nashi anzilin nasa manazilahu in baka san su ba ba za ka ba su matsayin da ya kamata ba ko kowa akwai irin matsayin da ya kamata a shi na girmamawa da mutuntawa da ainihin abubuwa makamancin wannan ah, wasu darajojin da Allah ya mutane baka iya ganin su a mazahari alal misali ya zo a cikin sunna cewa a girmama tsoho da ya shekaru a girmama malami makarancin alkur'ani a girmama kaza a girmama kaza da sauransu to kaga makarancin alkur'ani ba za ka ga alama ba dan ya zo a matsayin bako ba za a gane wani ai alaran ma ne. ai ya san alkur'ani balantana ai kodin mishi wannan extra mutuntawa amma ta yi tsoho ana iya ganewa da an ga farin gemu da an ga shekaru da makamantansu su kaga irin wannan haka wani kuma yana da wata alaka kamar yadda aka samu anan yana da wata alaka da ya cancanci wani girmamawa dan uwanka ne ko mutumin garinku ne ko kuna da zumunci da mutanen shi da makamantansu wa minha fihi ikramu anna fihi ikramu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala jabir ba ma mutanen gidan manzo Allah girmamawa ta musamman kamar yadda jabir yi sannan istibabu qawlihi lidh-dha'ir wa dhayf wa nahima marhaban ashe mustahabi ne ainihin wato ka ce wa mutum da ya kawo maka ziyara marhaban lale maraba sannan na daga ciki akwai bayani akan nuna halaccin yin raha da wasa da ainihin wato magana ta ainihin wato raha tsakanin ka da baki da suka zo maka ko da yara ne kanana ko ba da sauran shekarunka bane sannan wannan yana nuna kuma halaccin hadisin ya nuna halaccin mene makahu zai iya masu gani limanci Ya ce ya mana limanci yana makahu akwai sabani game da malamai sun kai sun kawo game da shin ya kamata ya yi ko bai kamata ba maganganu guda uku wasu suka ce ma in akwai makahon ma da ya iya karatu to ya ma fi mai ido cancanta saboda makaho tunda baya gani hankalin shi ma ba zai kai zuwa ga wani kallon gefe ko nawa ba sai ya fi natsuwa ta haka suka kwanatu su kuma su kuma uh, malikawa suka ce a duk mutumin da ke ta na ƙasa kada ya limanci a cikin masu cikakke halitta saboda kar su dinga kallon shi suna tare na ƙasar shi nan har hankalinsu ya ciratu daga barin sallah hajeji malaman kyau kenan akwai iya ta'alili iya kaiwa matuƙa wajen fito da ra'ayoyinsu Allah ya gafarta musu a takaice dai ya halasta Jabiru na daga cikin sabon da suka rayu har suka makance irin shi irin Abdullahi dan Abbas ah, shi ma ya makance waɗanda suka daɗe a duniya Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗayansu malam ya kawo wannan bayani akan wannan saɓanin da malam suka yi da sauransu sannan wani yana nuna mana cewa wanda yake da gida shine fi dacewa ya limanci ko da akwai wani sharifi a wajen ko wani mai daraja Haga in sharafantaka ne su su Muhammad ɗan Ɗan Aliyu ɗan Husain ɗan Aliyu sun fi zabir daraja saboda ahlul bait ne su amma tun da gidan shi ne to wanda ke da gida shi ya fi cancantan ya yi shugabanci na limanci sai in ya ba da dama ko ya ce wani ya yi al'imamul bayhaq ya fitar da hadisi daga sahabi salmanul farisi har imamu ahmad ma ya fitar da riwaya wata ke takaitacciya da isnadi sahihi salmanul farisi aka je wani waje za a yi sallah an yi bakunta an bakunce su sun ci abinci aka zo za a yi sallah akai akai da shi ana tura shi yana ja baya ana tura shi alagatu malam kai sahabi ne kai mana sallah yake da kyar suka roke shi ya sallah bayan da ya gama sallar sai ki cewa kar ku ga nayi tirjiya nayi tirjiyan ne saboda nan ba hurumi na bane gidan wane ne shi ya kamata ya limanci da kuma tsoron kanna shugabance ku alhalin kuna kyamata ta ce dan manzon Allah yayi alƙawarin narko ga duk mutumin da yake shugabantan wasu wanda ba su san shi a ce kace dole sai ka shugabanci mutane alhalin ba su san ka har in ka faɗi zabe ka tafi kotu kace baka yadda ba wani irin bala'i ne wannan jama'a Allah ya tsare mu a yi ta rikici da kai wani ma tun a abin nan sug da a dinga rikici da shi ƙungiyar ɗalibai da kungiyar ɗaliban jihohi kaza kaza state student association a yi ta rigima da shi sai ya magudu sai ya yi shugabanci dole wannan alama ne cewa yana da matsala kuma gani da kyau zama sannan yana nuna halastin yin sallah da tufa guda ɗaya jabiru gashi da bargon shi na ajiye amma bai ainihin wato ɗauko shi ba sai sallah da wani tufa wanda yake har yana faduwa sannan hadisi na gwada mana ainihin wato halascin ka taɓa ƙirjin mutum ko da babu riga a jiki musamman yara ƙanana da aka ce ya sanya hannunsa a tsakankanin nuruwansa wannan lafazin sadiyu akwai maganganu da malaman loga suka yi akan shi cewa na namiji ana ce mai sadiyu ko ko sai nonon mace wanda yara suke sha din nan shine ake iya ce sadiyu kai kaga anan yace baina sadiyayya eh, nuna nuni zuwa ga halasci duk da wasu malaman loga suna ga bai halasta ba suna ganin cewa idan na namiji ne sai dai a ce da shi sandu'a sandu'atu sa'un da nunun mai dauri da dalun sai kuma wawun mai hamza akan shi sai ta'un marbuta sandu'a menene sandu'a shine nipple kan nono din kaga na namiji kan nono kawai yake da shi bai da nona ba shi da hantsa to sai da a ce mishi sandu'a ji wasu malaman lugha wallahu a'lam ah, wannan ah, yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi umarin da ya cewa a fito a zo a ga aikin hajjin shi nuni zuwa ga cewa mustahabbi ne shugaba a cikin al'umma ya dinga kiransu zuwa ga abubuwan alkhairi da zai tarayya da su akan alkhairi da manzo ya ce a gayyato kowa ya taho wato duk wani abu muhimmi to a gayyaci mutane su zo su musharaka a ciki sannan a cikin hadisin akwai bayani akan cewa idan mace mai jinin biki za ta yi ihrami za ta yi wanka wannan wanka ba wankan tsarki bane a wankan ihrami ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Asma'u yar Umayza ta je ta yi wanka sannan umarni ga mata masu haila da biki cewa su dinga ainihin sanya abin da zai toshe mazubar jinin sannan wannan ya nuna mana cewa mace mai jinin biki a shirya ta iya aikin haji aikin hajinta ya inganta wannan na nuni zuwa ga halaccin hadisin ya nuni zuwa ga halaccin zuwa aikin haji da kafa da kuma halaccin zuwa aikin haji akan abun hawa da aka ce jabiru ya ce na kalla iya ganin ido na naga wasu akan abun hawa wasu a kafa to kaga kenan akwai halaccin zuwa akan abun hawa akwai kuma halacin zuwa akan da a kafa sai malamai suka yi sabani wanne fi falala wasu suka ce zuwa a kafa ya falala saboda wancan hadisin cewa iya wahalaka aikin haji iya ladanka wasu suka ce a manzo Allah dai faɗi hadisin shi ya hau abun hawa ya cewa ba wahalar tafiya ake so kai ba wahala wajen jajircewa a gun aikin hajji wasu kuma suka ce a kowa gwargwadon hali wanda ke da halin hawa abin hawa in ya ƙi hawa to ya ba kanshi wahalar banza wanda bai da halin hawa in ya ce sai ya takura ya nemi abin hawa to ya wa kanshi shi ma taklifi kowa gwargwadon hali shi suka mu musharaka a cikin tawaga ɗaya wasu a kafa wasu akan abin hawa kuma kowa ya samu fallar ta dace da shi wato linfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda duk ya samu halin abin hawa jirgi zaka hau mota za ka hau sai jaki ne daga nan ka kama hanya oho kai ka ko keke wasu hada keke suna zuwa kuma koyin za ka iya kama hanya ka tafi a kafa ba wanda zai hana ka inna ardi a in ji Allah ko sai ka san eh, yadda za ka yi ka karasa shi kanshi ibn al da muke ta wannan karatu a littafin shi ai da kafa ya kama hanya Allah ne cikin ikon sai ya hada shi da wasu karabka suka rage mushi hanya rage hanyar nan shi yasa muka samu falalar littafin nan ina fata mun gane wannan Zaka babu laifi a tafi a kafa babu laifi a tafi a mota a jirgi zaka bi a haze ne zaka shiga international ne zaka je ka sai private jet ne ka tafi da shi oho kai ka jiyo daga cikin abin da ake fahimta a cikin hadisin akwai cewa a yana daga cikin sunna masu aikin haji su isa garin makka kafin ranar arafa kar ka bari arafa ta riske ka kana sanya aikin haji kuma baka garin makka don ya zama na kaje arafa din a natse amma mun ji a baya idan an sa matsala babu laifi sannan yana daga cikin ainihin wato abin da ke cikin wannan hadisi na fiqhu shine bayani akan dawafi a ɗakin Allah guda uku a guje a sassarfa guda hudu kuma a tafiya ga wanda yake dawaful qudumi ɗaya daga cikin dawafan aikin haji sannan kuma za a karanta a cikin karatun raka'atai at-tawaf za a karanta qul ya kafirun da qul huwallahu ahad akwai wata magana da malam yayi wadda take da ban mamaki da suka sha bamban tsakanin shi da al-Imam Ibn Qayyim abin mamaki Ibn Qayyim ya faɗa yace ba za a yi tahiyatul masjidi ba saboda mene saboda tahiyatul masjidi ba a yin ta a masallacin Makka shi tahiyatul masjidi din shi shine mene tawafi haka yace ko wannan malamin da yazo kan maganar nan sai ce wannan magana jahilai ce malai ba sa faɗan wannan wala aka yi ce abin mamaki ce tam wannan magana baka jinta sai a bakin jahilai su ne masu cewa wai tayatul masjidi a masallacin Ka'aba wai shine Ya ce a wannan raka'o'in da aka yi guda biyu suna wakiltan tayatul masjidi ɗin ne amma wannan sassarfa da yi da sauransu dama in ka shiga masallaci in ba zama za ka yi ba ai ta hitin masjid ba ta kai kanka ba ta hau kanka amma sahihiyar magana ibnu qayyim ya fi shi gaskiya ibnu qayyim ya fi shi gaskiya duk sanda ka shiga masallaci mai alfarma ana so ka fara da dawafi ne wallahu a'lam a zahiri kamar bai ga waccan magana ba dan da ba zai itlaqin cewa magana jahilai bace magana awam haka yace Allah ya gafarta musu da mu gaba daya malam ya ci gaba da cewa daga cikin waɗannan fa'idoji akwai bayani akan cewa idan an je safa da marwa ana so a yawaita addu'a bayan waɗancan azkaru din sannan hadisin na nuni zuwa ga cewa zaka tike da aikinka na dawafi ne a marwa kamar yadda muka ji a baya sannan kuma hadisin na nuna halascin rage gashi a wajen dawafin Kudumi ba askewa gaba ɗaya ba domin a lokacin da zaka aske wannan gashin duka zaka buƙaci zuwa ga wani aski kuma bayan 'yan kwanaki shine na ifada to da aka a askin farko na umara sai ka yi saisaye saboda ya zama akwai ragowar gashi musamman mu da muke bakaken fata gashin mu bai fita da wuri amma su a wajen larabawa da galibin fararen fata akwai abin nan halittar su ko jin din su na fitar da gashi da wurwuri suna da gargasa halitta da haka wani a cikin kwanaki uku nan gashin shi na iya taruwa kuma igel ba ka ganin muyin sai ga mutum ya shekara 45 bai gemu ba sai wani dan abu haka tsurut su ko sai ga mutum ɗan shekara ashirin gemun shi ya cika cikake haka zaka ga duk jikin wani gashi inda ka san kana taba eh, ainihin wato eh, jikin kwarkwasa ko wani abu makamancin haka to don haka ya danganta ga irin halittarka sai ka lura da haka wajen gashin da za ka ainihin aski sannan yana nuni akan cewa mutumin da ke kasar makka zai ihrami daga inda yake kawai ya tafi ainihin wato a ah, ɗakin eh, ya kama hanyar ah, ah, mina kenan insha Allah ranar takwas ga wata hakanan hadisi na nuna halascin wato aje a sauka a namira a yada zango a namira kafin a isa filin arafa da kuma bayani akan halascin mai aikin haji ya shiga cikin inuwa saboda manzala sallallahu alaihi ya shiga cikin kubba to malamai sun magana kamar yadda ya kawo akan bambanci tsakanin wadda zaka saka ta kan abun hawa da wacce zaka saka ta daki da zaka zauna a ciki da wanda za ka riƙe kana tafiya wanda kan ka bai haɗu da ita ba wasu suke ganin cewa abin da ya halasta kawai shine idan an sauka a masauki amma magana mai inganci da malamai suka ba da fatawa kanta shine ya halasta dukkanin surorin da za ka ainihin iya tunani matuƙar ba sutura ce wadda take makale da jikinka a'a lema ce kawai ko rumfa ko tanti ko inuwa wani gini ko mota da take da ainihin rufin samanta duk wannan babu laifi ya halasta a shiga ciki insha Allah sannan da nuna halascin yin huduba ko kuma mustahabbanci kenan ko da ƙarfi na huduba da liman zai yi ma ma'aikata aikin haji ana so a yi huduba aƙalla guda uku zuwa hudu akwai huduba ta farko ta ce ba ta da ƙarfin mustahabbanci sosai wanda ya kamata a yi ta tun a makka ranar tarwiya kafin a fita sannan sai kuma wannan ta ranar tara ga wata a ainihin wato tsayuwa arfa kenan sai kuma ta washe gari ranar goma ga wata wadda za a yi ta ainihin ko dai mash'arul haram ko a ainihin bakin jamara sai kuma ta ainihin ƙarshe wadda za a yi ta a zaman mina ranar goma sha ɗaya ko goma sha biyu amma mafi muhimmanci ta ce wannan hudu ba ta arafa Abin da ake so ya zama koshi ana tunawa mutane watin bayanai akan aikin haji da tauhidi da abin da ya kawo su wannan wajen yana daga cikin ainihin fa'ida wannan hadisi cewa wajibi ne shugaba ya dinga wa mutane umarni da kyakkyawa da hannun su gabarin mummuna kamar yadda manzo Allah sallallahu ya ta bayanai ya ta bayanai ya ta bayanai sannan da kuma nuni zuwa ga kwadaitar da musulmai akan tsare haƙƙin jini tsare haƙƙin kaza da musamman tsare haƙƙin mata saboda rauninsu su da ƙoƙarin nuna musu kyakkyawan mu'amala a cikin rayuwa da tsare haƙoƙinsu al-imamu nawawi a wannan wajen yayi bayanai dalla dalla kuma ya ishara akan cewa a cikin littafin shi riyadus salihina ya yi nuni zuwa ga hadisai ya tattara su a wuri a hadisan babin da ke magana akan alwasiyatu bin nisa jan kunne ainihin da aka yi mutane akan mata sannan hadisin na nuna nuni zuwa ga cewa mata bai halasta su bar wani ya shiga gidajen mazajensu ba sai da izinin mazajen anan ma alimamun nau'i ya tattauna dalla dalla akan ina hukunce hukuncen da suke da alaka da haka shin kowane mutum ne bai ainihi in ya zo gidanka sai an tambaye ka sannan za a bar shiga wasu malaman suna ganin wannan wasu malaman kuma suna ganin abin ya tafiya a urf a bisa irin al'ada ka kai da aka sani da irin ɗabi'ar ka da kuma al'adar yankin da kake rayu bayan umumin hani to waɗanda kuma za a bari su shiga to da waye da waye da waye na farko dai misali akwai waɗanda aka istisna'i shine mahaifinka mahaifiyarka da sauran ainihin ire-iren waɗannan waɗanda suke eh, magabtan mutum waɗannan babu wani shamaki dole a basu shiga sai kuma ‘yan uwan miji da ‘yan uwan mata to waɗannan a nan ne ake samun matsaloli da ƙawaye to idan kika san mijinki ba mai son shigowar ƙawaye da ‘yan uwa ba ne to karki bar kowa ya shigo sai da izinin shi idan ko kika san cewa waɗanda suke a ciki masu mutunci da kirki da hankali baya damuwa don sun shigo bisa ma'arufi bisa ka'idar shari'a to babu laifi ana iya barin su su shigo dukan ka duba a cikin sharhin muslim na nau'i yayi waɗannan bayanan sannan wanda kuma ya zama garibi ne gaba ɗaya bako baya cikin wannan category din to wajibi ne zama da izinin miji izini tabbatacce kafin ya shiga gidan shi wannan fa mujarradin shiga gida jama'a ba wai ma a ce za a bashi masauki ko za ta kwana ko eh, ta zo yin jam ayin kanwar wata kawata ce da muka yi karatu tare ko muka hada NYC shi ga tan tazo jam zariya da haka ta tota ta kwana a gida sai ka tsawo kawai za ka ci abinci sai a ce ya an ba wata bakuwa ai dama kai ba za ka samu ba sai ba kuma kuma a ce ai nan za ta kwana duk wannan matayenmu suna yi kuskure ba da izinin mazaje ba kamar yadda ba kya fita sai da izinin miji to haka kuma ba kya shigar da wani gidan shi sai da izini hatta yara da ake kaiwa makwabta da sunan reno ko ajiya ko makamanta haka ya kamata ya zama akwai consensus na mijinki akan ya yadda a dinga ajiya yaran na makwabta in ba haka ba ki dena ina fata mun gane wannan mu kuma zamu mu zama muna da ainihin muruna muna da saukin hali kar ka ce to shikenan tunda an baka beto fawa bari ka zama diktatori ka zama ainihin wato wani wani mai tsaurin hali wanda abbe kai ya kawo sai ka mai da shi fituna wallahu almusta'an sannan wannan na nuni zuwa ga halaccin dukan mace dan ladabtarwa idan akwai bukata kamar da muka bayani a baya hakan sannan kuma na nuna wajabcin dole ne mutum ya ciyar ya sitartar ya ainihin wato ba matar shi wurin zama da sauran bukatu na rayuwa wajibi ne akan shi wannan wajibi ne dole da kuma halaccin sallah da hada sallah a ainihin mina kamar da mun yi bayanin wannan a baya za mu tsallake shi ma sannan nuni zuwa ga cewa a tsayuwa arafa inda ya fi falala shine inda manzan Allah sallallahu ya tsaya ƙasa da wannan wurin da ake ma jabalur rahma kusa da shi yana daga cikin jahilci ƙoƙarin sai ka hau ƙoƙarin sai ka zauna a kai ko ka shafe shi wanda duk bai samu wannan wurin ba yana iya tsayawa a duk inda ya samu da manzan Allah ya ce na tsaya a nan kuma duka arafa wajen tsayawa ce sannan wannan nuna halascin watin goyo akan abin hawa in abun hawan ba zai cutu ba mota ce babur ne keke ce jaki ne doki ne takarkari ne duk abin da kake hawa babu laifi ka goye wani amma kaka ɗauko mutane ka yi ma mashin ɗinka oba ko mota a yi mata oba saboda za a je sallar idi ko za a je buki ko, jana'iza sai a cika mota a yi overload wannan ba daidai ba ne an cutar da abin hawa an cutar da mamallakin abin hawa sannan babu laifi ainihin wato idan an goye mutum har ma ku taɗi da shi ko ka ba shi dama ya yi wani abu wannan kuma na nuni zuwa ga idan ka ga mutum na yin wani ɓarna za ka gyara da hannu da baki shi da manzala ya ga wannan yaro a fanɗan abbas yana kallon mata ya kawar da fuska shi da hannun shi kaga falyogarihu biye da kenan sannan kuma ya magana bilisanihi kuma barin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla din ya ƙara kalla na nuna cewa wannan abin da ya aikata ba haramun bane amma zari'a ce zuwa ga haramun shi sa ya hana shi saddan zari'a amma kallo daya ya halasta to amma da manzo Allah ya ga ya zake a wajen kallon yana dogon kallo shine manzo Allah ya kaura fuskar shi musamman kuma saboda yana bayuwa zuwa ga bayanin da Jabiru yi cewa saurayi ne kyakkyawa wato irin wanda a ɗabi'ance mata ke fitinuwa da shi kukun tuna katakan da mal albani ya akan a daina sakewa ana barin ƙananan samari masu irin kafa hulunan nan da sa gilasai a ci su ne malaman islamiyya duka a tara musu 'yan mata ya yi guga ya yi su kola ta jibula ya ji turare mala ya shigo kuma ga wani gilashi ya kana 'yan gayu a islamiyya duk sai haɗa 'yan matan faɗa gaba ɗaya ga shi kuma ya iya tilawa shi kenan kawai ba za su dinga gane karatun ba mala ya taɓa mu labarin wani da ya je wa'azi a abuja irin haka wani kyakkyawan saurayi ya je wa mata wa'azi a cikin mata wata ta ba da ainihin tambaya da shawara cewa dan Allah malam in za ku zo wa'azi ku daina irin wannan shigar da kuke ta ce wallahi duka hankalin matan baya kan bayanin da kake duka akan gilashin ka yake <laughs> da karin hulashi sanan kuma haka usari suke yanzu sai ga ustazu malam inda kasan inda kasan angu inda kasan an saka shi a irin mai sunan shi shogilat din nan ana talla da shi wallahi inda kasan an saka shi a shogilat a supermarket ba hana yin gayu ba amma dai ya zama yana da ka'ida dai da kuma abubuwa makamanta waɗannan Allah dai shi kyauta wannan kuma yana nuna cewa dole ne a bar mina da zaran ainihin magariba ta yi a ainihin wuce zuwa muzdalifa sannan na nuni zuwa ga cewa kwana a muzdalifa muhimmi ne daga cikin muhimman aikin Hajji. malam ali adam ya kakata zuwa ga cewa wajibi ne ba rukuni ba ne idan akwai larura mutum na iya wucewa bayan ya ɗan tsaya a wajen lafazin muzdalifa malamai sun yi bayani akan asalin shi daga alizdilaf alizdilaf shine taruwar da ake a wajen da a jahiliya anan ake taruwa a nuna a nuna isa da alfahari to sai Allah ya zo ya canza cewa to a taru a kwana cikin wato nuna tawalu za kowa ya zama ba komai bane shi a gaban Allah in ka je duk wanda ya taba ganin wato abin nan wada'i yanayin muzdalifa zaka san cewa kowa a gaban Allah bai isa ba dan mutane ne ga sanan fululu kowa haka zai kwana akan titi akan duwatsu sai dai shimfida mayafin shi ya kwanta wani yana kwana ne a five star hotel a inda ya sauka din matukuna a Makka wannan kasan inda gidan shi yake da garin su da mukamin shi da makwancin shi ka san da ba dan ibada ba yafi karfin wannan abu ba yadda za a yi kwana yin haka ba dan ibada ba amma Allah ya ce a kwana a wajen a cikin sanyi dan kowa ya kaskantu a gaban Allah ina fata mun gane wannan to da haka wannan ibada ce mai muhimmanci daga cikin ibadun haji wanda take karya zakatan mutane wanda suke jabberawa zaka ga kowa shugabannin kasashe manyan attajirai manyan malamai alarammomi masana huffazu manyan 'yan kasuwa manyan 'yan boko farfesoshi waɗanda komai a duniya nan da suke so suna da shi amma a ranar ba za ka kwana a ɗaki ba a filin Allah za ka kwana haka hadda yara ƙanana da mata da duk wanda ya zo wajen a wurin zai kwana don ya san cewa Allah ne kaɗai yake da iko amma idan akwai larura babu laifi ana iya wucewa bayan kayi wasu ƴan awoyi a wajen wallahu alam haka dai malamai suka ce wannan yana nuni kuma izuwa ga cewa wajibi ne a dinga kauda ido daga kallon mata din shine kamar yadda muka ji a waccan gaba ya musamman idan ka san cewa mata na iya fitinuwa da irin yanayinka ka kalle su su kalle ka daga nan kuma sai wani abu ya faru Haka nan, wato daga cikin fawaid da malai ya fitar anan cewa yana nuni zuwa ga cewa jifa da dutse bakwai ake sannan za a yi kabbara kan kowace jifa sannan jifa din nan da ake yi sunna ce ta ainihin annabi ibrahim alaihi salatu kamar yadda hadisi ya bi a cikin littafin ainihin sunan tirmidhi cewa sayyidina ibrahim ya yi ta jifan shaidan so bakwai har sai da ya kada shi ya ƙara ganin shi a jamra ta biyu ya ƙara jifan shi sai da ya kada shi haka a jamra ta uku da haka wannan addini ne haka Allah ya tsara shi za a dinga yi ba a bukatar sai ka tambaya cewa to me amfanin wannan jifa don wasu 'yan boko da waɗanda suke ainihin wato 'yan falsafa suna da irin waɗannan mugayen tunanin hakanan wannan yana nuni zuwa ga mustahabbancin yawaita hadaya in kana da kuɗi ka tafi da kuɗi ka je ka sai dabbobi da yawa ka sai raƙumi ɗari ko hamsin ko ka sai rago guda ɗari ko hamsin ko tamanin dukkan suka yanka kai hadaya da su ƙarin falala ne da ƙarin lada gare ka da kuma nuni zuwa ga mustahabbancin ka yanka da kanka in ka samu hali in baka samu hali ba kana iya wakiltawa sannan mustahabbancin kuma ka ci naman da wani bangare daga cikin naman ka ci domin ba ba fidiya bane hadaya ne wani bangare ne na ainihin wato nusuki din wannan na nuni zuwa ga cewa babu laifi daga arafa ana iya tafiya akan abun hawa a koma makka kamar da manzo Allah ya koma da kuma a koma a kafa babu laifi a koma muzalifa da mina a kafa sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa karka wa mutane wajen tafiya ka ce kai sai kayi sauri tunda akwai cinkoso sai ka tafi a hankali yadda kowa ke tafiya a hankali in yaso idan ka samu wuri kana iya ƙara sauri musamman ga masu tafiya akan ababen hawa za su iya fahimtar wannan da wani lokaci za ku baro ainihin wato arafa din ba za ku iso muzalifa ba sai tsakiyar dare an yi tafiyar da inda gudun ake daga na an kusa ilori sai tafiyar kilomita 350 a wannan tsawon lokacin da ku kuma za ku ci na tafiyar kilomita tara zuwa goma galibi ma wani lokaci ya fi fa'ida ka tafi da kafa na kafa za su isa tintinis da su huta na mota suna can a cikin gosulo saboda cinkoso na ban mamaki sannan yana daga cikin ainihin wato fawa'idin da ke cikin wannan hadisi ya ila yau nuni izuwa ga cewa babu shakka akan watin haramci na yin abubuwan da ba su halasta ba a wurin aikin haji da sauransu kamar aske gemu kamar ainihin wato shan taba kamar sanya zobe na zinariya da abubuwa da dama ga sunan waɗanda ainihin wannan malami ya yi ta bayani a kansu za mu bar su a haka sai mu ishara izuwa ga ainihin littafin waɗannan daga cikin fa'idodin kenan mas'ala ta gaba da nan ishara zuwa gare ta ita ce mas'ala da muka tattauna akan ma'ana hadisin alhajju arafa hadisin nan da ainihin muka karanta shi a baya shi ma za mu ishara ne kawai zuwa ga littafin adwa'ul bayani fi ibahil qur'an bil qur'an tafsirin ainihin wato babban malami wato ainihin wato al'allamatu shankiti Allah ya gafarta mishi wannan littafin shi ma aya ne game da irin falar da Allah yake wasu bayan Allah ko da sun zo a ƙarshen zamani wannan malami littafin shi dinnan mausu'a ce game da ilimi na ainihin tafsirin Qur'ani da Qur'ani tafsirin Qur'ani da sunna tafsirin Qur'ani da asar na magabata bayani akan illolin hadisi da istinbatin hukunce-hukunce a cikin ayoyi da kawo mazhabobi na malaman fiqh da iya tarjihi akan su duka za ka same su a cikin littafi mujalladi goma ne shi wannan bugu ne da aka yi tun da can a daru ihya itirasul arabi a ƙasar beirut wannan mujalladin da ke shi ne mujalladi na ainihin wato uku a cikin shi za ka samu wannan karatu a cikin sotul hajji faɗin allah wa advin nasi bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli bamirin ya atina min min kulli fajjin amiqin li yashhadu manafi'a alahu ƙarƙashin wannan aya ya yi bayanai masu yawa ƙwaran gaske game da ainihin wato tafsirinta da bayani akan matsalolin aikin haji da wuya ka same su ma a cikin wani littafi wanda ba na fiqhu ba na tafsiri kama haka ya bassada su ƙwarai da gaske wajen bayanan da ya yi akan ainihin wato abin nan to shi zan karanta mana gaba ɗaya ƙanƙanin bayani da yake cewa a shafi na ɗari da casa'in hudu ya ce alhasilu wal hasilu anna wuqufa anna al wuqufa bi arafata rukunun min arkanil hajji ijma'an za ka tattara bayanai ka gane daga ƙarshe cewa tsayuwar arafa to rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji bisa ijma'in malamai wa anna man jama'a bainal layli wan nahari min ba'di zawali fa wuqufuhu tamun ijma'an wanda kuma ya haɗa. tsakankanin wani bangare na rana da wuni wajen tsayuwarsa a arafa bayan zawali tun daga bayan zawali ma'ana har zuwa faduwar rana to wannan aikin hajjin shi ya cika insha Allah wa anna man iktasara ala al-layli duna nahari wanda ko bai iso arafa ba sai da daddare rana arafa din bayan faduwar rana fa wuqufuhu tamun shi ma tsayuwar shi ta cika wala dama alaihi inda al-jumhur mafiyan malamai suna ganin ba sai ya yanka ba khilafan lil malikiyatil qa'ilina bi luzumid dami sabanin malikiya wanda suke ganin idan mutum ya arfa ranar ainihin daren sallah kenan bai riski wunin arfa din ba to sai ya zubar da jini na ainihin jabaru wa anna niktasara iktasara ala nahari duna al-layli suka ce kuma su kuma inji malikiya suka ce wanda kuma ya tsaya wunin arfa rana bata fadi bai ba arfa lam yasihu wuqufu inda al-malikiya to aikin haji shalalaci lalace wa inda jumhurul ulama agun malamai ko mafi yawan su hajjuhu sahihun aiki hajjin sha inganta minhum shafi'i wa abu hanifata wa ata'un wa sauri wa abu saurin wa huwa sahihu min mazhabi ahmad yace wannan shine abin da ya inganta daga waɗannan malamai to gashi nan dai jama'a ya ci gaba da ainihin bayanai dalla dalla wannan ɗan so mun tabi ne kawai a cikin ainihin matsala ina fata mun gane wannan jama'a to waɗannan su ne ainihin bayanai zaka koma littafin sharhin muslim na nawawi da wannan sharhin da ainihin al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim na al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi duka zaka samu bayanai akan waɗannan mas'aloli insha Allah da wasu ƙare-ƙaren bayani sai mu koma cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibadi al-Imam Ibn Qayyim yake cewa wa hunaka alaihi, a anan wajen ne aka sauka da manzan Allah fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-ma'ida aka sauka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya faɗin Allah cewa al-yawma a yau wannan rana alif dalam lam anan lil ahadil huduri ne wato wannan ranar da kuke cikinta akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa lakum islam dina kuma na yadda ku yi aiki da musulunci a matsayin addini na inji Allah wa hunaka saqata rajulun min muslimina ar-rahilati anan ne kuma wani mutum daga cikin musulmai wanda suke cikin aikin haji ya faɗo daga kan abun hawarsa wa huwa muhrimun yana cikin harama famata nan take sai ya rasu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yukaffana fi thawbayhi wa la yumassa bi tibin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa a mishi ainihin likafani da tuffansa wa la yumassa bi tibin kada a shafa mai ainihin tuffan turare kamar yadda mai aikin haji bai shafa turare to haka koda ya mutu wa an yughassala bima'in wa sidirin a mishi wanka da ruwa da magariya wala yughatta ra'suhu kar a rufe mishi kansa wala wajhahu kar a rufe masa fuskarsa wa akhbara anna Allah ta'ala yab'athuhu yawmal qiyamati yulabbi manzo Allah sai sai ba labarin cewa ranar alkiyama Allah zai tashi wannan bawan Allah nashi yana labbaik Allahumma labbaik wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul Hajj na Sahih Bukhari da Imam Muslim wa fi hadhihi al isna ashara hukuman malam ya ce a cikin wannan labarin na mutuwar wannan bawan Allah akwai hukunci guda goma sha biyu da za a cire al'awwalu hukunci na farko wujubu ghasilil mayyit cewa wajibi ne idan mutum ya rasu a mushi wanka li amri rasulillahi sallallahu alaihi da bihi saboda manzo Allah ya ce ainihin wato wa an yi a mashi wanka umarnin da ya bayar cewa a wanke shi al'amuru ya ƙasarar wujo alhukumus sani hukunci na biyu annahu la yanjisu bil mauti cewa shi musulmi baya zama najasa dan ya mutu li'annahu law najasa bil mauti lam yazidhu ghusluhu illa najasa domin inda ya zama najasa ne bayan ya mutu to babu abin da zai ƙara mishi da wanka sai ƙara zama najasa li'annahu najasatul mauti lil haywani ayniya saboda najasar da ke jikin dabba idan ta mutu mushe idan ya mutu to najasa a jikin mushe ne da za a samu mushe a ce a wanke shi zai yi tsarki ba zai tsarki ba to wannan nuni zuwa ga cewa musulmi baya najasa kenan ko da ya mutu najasa ana raba ta zuwa gida biyu akwai alhissiyya akwai alma'anawiyya irin kashi irin fitsari irin mushe wannan sune najasat alhissiyya ko kuma najasa ma'anawiyya irin faɗin Allah da yake cewa innamal mushrikuna najasun lalle kafire najasa ne wa'ana najasa ce ainihin wato ta ma'ana wannan bai hana ka gaisa da su bai hana ka banawar da su da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi innal mu'mina la yanjisu a cikin hadisin ainihin al-Imam al-Bukhari wanda Abu Hurairah ya ruwaito ina fata mun gane wannan fa inna sa'idal munajjisi sa'idal munajjisuna fa in sa'adal munajjisuna ala annahu yatahuru bil ghasli batsala an yakuna najasan bil da haka idan ya zama na ainihin wato an ce su najasa za ta zama ta tsarkaka idan an wanke ta to yana cewa ba za ta zama najasa kenan da mutuwa ba wa in qalu suka ce la ya yatahuru lam yazidil ghuslu akfanahu wa thiyabahu wa ghasilahu ila najasatin in ko suka ce eh yana radi ne ga masu cewa gawa najasa ce gice masu cewa na jasa ce in sun ce in an yi wanka ta tsarkaka to ya cewa kenan ba mutuwa ce ta na jasa ba don mutuwa ba ta cikin lissafin abubuwan da ke karya tsarki in ko suka ce ko an wanke baya tsarkakuwa to suna nufin kenan wanka ma bai da amfani ya sa su ne a kwana ko ta yaya alhukumus salis annal mashru'a fi haƙƙil mayyiti cewa abin da yake daidai shari'a ta yadda da shi ga bisa haƙƙin mamaci an yi ghassala a mishi wanka bima'in wa sidirin da ruwa da magariya wala yi saro bihi alal ma'i hadahu kada a mishi wanka da ruwa kaɗai, wajibi ne a sa magariya idan an samu in ba a samu ba ana iya substitute ɗinta da sabulu dan magariya tana matsayin sabulu ne wanka na farko za a yi shi da tsantsar ruwa idan aka zo na biyu za a saka magariya a ruwan a kaɗa a kaɗa. sai ya zama tayi kumfa sai a samu sabulu ko wani tsumma ko makamanci haka wanda za a dinga dirza jikin kamar yadda mutum yake wanka a rayuwarsa to idan babu magariya a kusa babu laifi a samu sabulu ko wani abu makamancin haka wanda zai tsaya matsayin ainihin magariya haka malamai suka bada fatawa wa kad amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sidri fi salasi mawadi'a manzo Allah ya bada umarnin cewa ai amfani da magariya a wurare guda uku hadha ahaduha akwai ɗaya nan wajen wasani wuri na biyu fi ghusli ibnatihi bil ma'i wa sidr a inda ya ce a wanke masa yarsa da ta mutu kenan matar a sayidina usmana ya ce ita ma mata wanka da ruwa da magariya wasalisu na uku fi gusulil ha'idi game da wanka na mace idan ta yi tsarki na haila kamar da alimamu muslim ya ruwaito da alimamu ainihin abu dawuda wa fi wujubi as-sidri fi haƙƙil ha'idi ƙaulani fi mazhabi ahmada dangane da wajabcin cewa mai haila sai ta yi amfani da magariya wajen yin wanka akwai magana iri biyu a ainihin mazhabin imamu ahmad cewa mace mai wankan haila wankan haila mata ku ji kawai ba da ruwa kawai ake yin shi in an wanka da ruwa kuma za a zo a maimaita wankewa da magariya ko sabulu a inda ba a samu magariya ba hadisi ne sahihi al-imamu muslim ya fitar da shi ga lafazin shi ta khudu ihda kunna ma'aha wasidrataha fatatuhuru ɗaya ku ta ɗauki ruwanta da magarya ta je wanka na san mata za su ji wannan bambara ƙwai amma shi ne daidai mu gane wannan in babu magarya sai ki nemi sabulu saboda wannan yana faruwa ne don kasancewar tsarki irin na jinin haila to za a yi shi ne ba wanke kawai gaɓoɓin ba a hadda wanke asarin jinin wanda kuma yana da ƙarni da makamantansu to daga cikin wato mawad wanda suke saurin kawar da shi akwai magarya din da haka aka umarni da yin amfani da ita haka kuma shi wanka mamaci saboda wannan ne wanka na ƙarshe da za a mai a duniya to ana so ya zama ya tafi ga Allah cikin kyakkyawan yanayi da tsarki da tsafta kamar da koda a nan duniya ne in zaka je ganawa da wani babban mutum ai bai yiwa ka tafi kaca Za zaka yi wanka na musamman rana ka sanya sutura ta musamman to ganawa da Allah shi mutun tanta ayi wannan fiye da ganawa da kowa zamu saurara anan sai Allah yake mu karatu na gaba a gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh